واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون kuma ya umarce shi idan ya tsallake teku shi da mutanensa banu Isra'il ya bar tekun a tsaye kamar yadda yake. Hakika, fir'auna da rundunarsa ababen halkarwa ne ta hanyar nutsar da su a cikin teku.